وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم لا هدي yau litinin biyu kenan أوكو أوكو uku ga yau litinin uku ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta 2025 wannan shine majalisi na biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ajiya mun fara da wasu muqaddimat waɗanda suke da alaƙa da wannan zama yau kuma za mu tashi a inda muka kwana a wancan shekara da ta gabata wanda shine karatu a cikin suratul baqara a wancan karan mun tsaya ne a aya ta nawa mun tsaya a aya ta ashirin da tara za mu tashi a kan aya ta talatin daidai illa kafin nan a darasin da ya gabata mun yi magana a muƙaddima cewa akwai maƙasidul ƙur'ani manufofi na saukar da Alƙur'ani, manufar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alkur'ani wanda dukkanin ayoyin alkur'ani gaba ɗaya da kuma surorin alkur'ani suna kewayawa ne domin tabbatar da wannan manufar mun ji cewa manufofin malamai suna kasa su zuwa gida biyu akwai manufofi a safi tushe akwai kuma manufofi waɗanda suke tasmula ne waɗanda suke taimaka ma wancan tushen na farko daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa na sirrin Alƙur'ani da kuma manufar Alƙur'ani ta gaba ɗaya shine kiran mutane zuwa ga Allah wannan ita ce tushe ta makasudin Alƙur'ani. mana duk abin da kake ji ana karantawa ana kai kawo a cikin alkur'ani manufar da ake so a cimma shine a kira mutane zuwa ga Allah mai girma da buwaya a dawo da mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a dawo da hankulan halittu gaba ɗaya a dawo da hankulan halittu gaba ɗaya su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce manufa ta ƙololuwa wadda take saboda ita aka saukar da Alƙur'ani mai girma. Sannan a ƙarƙashin wannan manufar akwai abubuwa guda uku wanda su ne aka kasa su gida biyu. Abu na farko shi ne sanar da mutane wane ne Allahn da ake kiransu zuwa gare shi. Maƙasudin Alƙur'ani kira zuwa ga Allah, to Alƙur'ani yana bayani akan wane ne Allah da ake kiran ka zuwa gare shi. Sannan abu na biyu shine yana sanar da mutane hanya wadda za ta kai su zuwa ga Allah Idan ka san Allah, to ya za a aikata ko zuwa ga Allah, to Ƙur'ani yana bayanin hanyar da take mai da mutane zuwa ga Allah. Sannan abu na uku shine alqur'ani yana bayanin halin da za a samu kai idan an koma zuwa ga Allah dakan kana karanta alqur'ani duk inda ka shiga ko dai kaga ana yi maka bayani akan Allah ko kuma kaga ana yi maka bayani akan dokoki da ka'idoji da hanyoyi waɗanda in ka bi su za su kai ka zuwa ga Allah ko kuma kaga ana yi maka bayanin hali da yanayin da za a samu kai in an koma zuwa ga Allah akwai wuta akwai aljanna akwai tashin alkiyama to duka waɗannan abubuwan guda uku a kan su ne alƙur'ani yake kewayawa sai kuma abubuwa guda uku waɗanda suke ƙarfafa waɗannan ukun na farko waɗannan abubuwa guda uku shine na farko bayani akan halin mutane waɗanda suka bi hanyar Allah subhanahu wa ta'ala labaransa a nan duniya. Za ka ji ana baka labarin a ƙur'ani ga halin Annabi wani, ga halin salihin Bawa wani, ga halin mutumin kirki wani, ana faɗa maka irin hali da ɗabi'u da yanayin mutanen kirki waɗanda suka san Allah kuma suka bi hanyar Allah ga irin yadda rayuwarsu ta kasance a duniya. wasu a ta rayuwarsu ta irin bala'o'i da musibu da suka fuskanta a rayuwa wasu kuma a baka labarin irin abubuwan alkhairi da agaji da tsaro da kulawa da Allah ya yi da rayuwarsu a nan duniya duka wannan yana cikin abin da alkur'ani yake bayani a kai wannan yana ƙarƙashin ƙarfafa gwiwa akan bayani a dangane da sanin hanyar zuwa ga Allah saboda ai maka bayani su suwaye suka hau hanyar kuma ya rayuwarsu ta kasance a duniya sannan kuma abu na biyu da yake ƙarfafa waɗancan uku shine ana yi ma mutane bayani a kan halin waɗanda suka kafirce ma Allah suka butulci Allah yana ba da labarin kangararrun mutane daban-daban a ba da labarin shaidan, a ba da labarin fir'auna a ba da labarin amana a ba da labarin samudawa da adawa irin yadda suka ƙibin hanyar Allah ɗin da kuma yadda rayuwarsu ta kasance da kuma irin matakin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka a kansu. Sannan abu na uku, abu na uku na ƙarshe wanda yake ƙarfafa waɗancan abubuwan guda uku na farko shine bayani da ake yi na yadda mutum zai yi ya gina hanyar shi ta tafiya zuwa ga Allah menene abubuwan da zaka rinka aikatawa ka gyara hanyar ka ta tafiya kada ka samu matsala a tafiyarka to waɗannan su ne abubuwa guda shida waɗanda idan ka bi za ka ga ƙur'ani gaba ɗaya a kansu yake zagayawa da hukunce-hukuncen da labarai da kistoshi da ake kawowa duka ba sa tsallake waɗannan nau'o'in abubuwan guda shida wanda waɗannan abubuwan guda shida kuma gaba ɗayansu su kuma suna so ne su sanar da mu wane ne Allah suna kiran mu ne zuwa ga Allah suna kiran bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka an saukar da alƙur'ani ne domin ya kira halittu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba to wannan shine makasudin alqur'ani wanda a waccan muqaddimar mun yi magana akan waɗannan gabobin da bayani wanda yake mai fati a su, da haka wannan tunatarwa ne mu sake sawa a cikin tunaninmu cewa wannan dai shine makasudin alkur'ani kuma duk inda za mu shiga a cikin alkur'ani kada wannan makasudin ya fita daga cikin tunaninmu za kuma mu ga ayoyin suna taimakawa ne wurin gina wani ɓangare daga cikin waɗannan bangarorin da aka yi magana a kansu kamar yadda na ce za mu tashi a cikin suratun baƙara aya ta talatin daidai wala'alla alaran ma zai mana muraja'a ba kai zuwa inda muka tsaya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 حميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مغضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يكاد البرق يخبط أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Nam, wannan shine abin da muka karanta a azumin da ya gabata a cikin wannan majalisi na waɗannan ayoyi guda ashirin da tara wanda muke fata Allah maɗaukacin sarki ya albarkace mu da abin da muka karanta ya amfanar da mu da su. Kamar yadda ya gabata a farkon suratul baƙara mun ji cewa wannan surar suratul baƙara tana da makasudi kamar yadda muka ce kowace sura daga cikin surorin alkur'ani bayan makasudin alkur'ani na gaba ɗaya kuma kowace sura tana da makasudinta wanda wannan makasudin take so ta karantar da mutane a cikin ayoyin da za su zo a cikinta mun ji cewa suratul baqara babban mawdu'in da mihwar ɗin da take zagayawa akan shi shine tabbatar da bauta ga Allah ibada manufar halittar ɗan adam shine abin da suratul bakara gaba ɗaya duk a wannan nata gaba ɗaya kowace gaba daga cikin gabobin ayoyin suratul baqara akwai manufa ta tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala a cikinta mun ji cewa tana da gabobi muhimmai guda biyar wanda waɗannan gabobin guda biyar kowanne a ƙarƙashin su akwai ƙananan gabobi masu yawan gaske amma ginshikin gaɓoɓin guda biyar gaɓa ta farko shi ne bayani akan kashe-kashen mutane dangane da bautar Allah ta yi magana a kan muminai sannan ta yi magana a kan kafirai sannan ta yi magana a kan munafukai a cikin ayoyi na farko zuwa aya ta ashirin na suratul baqara ta yi magana akan kashe-kashen mutane a ubudiyya daga kowa zai iya gane a wanne kashi yake ciki a wurin bautar Allah shin a cikin mu'minai yake ko kuma a cikin kafirai ko kuma a cikin munafukai da haka wayannan ayoyin guda ashirin na farko su suka tabbatar da wannan sannan gaba ta biyu daga cikin muhimman gaɓoɓi biyar na suratul baqara shine aya ta ashirin da ɗaya zuwa aya ta talatin da tara wanda kuma su ta yi magana akan mahimmancin bauta ga Allah wanda duk abubuwan da aka kawo a ƙarƙashin wannan ayoyin suna zagayawa ne akan nuna mahimmancin bautar Allah subhanahu ta’ala. sannan sai mihiwar na uku da sura take kunshe da shi shine bayani akan haƙiƙanin bauta da kuma misalai na bautar Allah ɗin, misali na bauta ga Allah subhanahu ta’ala. wanda kuma wannan ya kunshi aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da hamsin da biyu sun zagaya a kan wannan gaban ne. Menene haƙiƙanin ibada kuma menene misalai na bautar Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi su ne waɗannan ayoyin suka kawo. Sannan a misalan kuma an kawo misalai waɗanda suka yi bautar da Allah yake so da kuma waɗanda suka saba ma haƙiƙanin bauta na Allah sannan gaba ta huɗu, ta zo ta yi magana ne akan cewa ibada ta game dukkan rayuwar mutum abin da ya shafi akhlaq ne da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi magana da kudirin zuciya da sauransu duka ibada ta shiga dukkan rayuwar mutum ba inda ibada ba ta shiga ba a cewa a wuri kaza za a kawo magana addini idan ana harka kaza kuma kada a kawo mana magana addini to ibada ba inda ba ta shiga a rayuwar mutum to wannan shine gaba ta hudu wadda ta fara daga kan aya ta 153 har zuwa aya ta 253 duk suna magana ne akan ganewar bauta a rayuwar mutum gaba daya sannan gaba ta biyar ta ƙarshe ita ce ta zo ta yi magana a kan cewa girmama Allah shine babban bauta girmama Allah shine babban bauta shine aka rufe mana suratul baƙara da waɗannan ayoyin da suke nuna mana girman Allah har aka kawo ayatul kursi har aka kawo amanar rasulu bima zila ilayhi min rabbihi wal mu'minun duka ayoyi ne waɗanda suke nuna mana matuƙar girman Allah da cewa girmama Allah ɗin shine jigo na asasi na bautar Allah subhanahu wata'ala wanda kuma wannan ya fara daga aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu har zuwa aya ta ɗari biyu da tamanin da shida wadda ita ce aya ta ƙarshe a cikin surar. Da haka har yanzu idan muka lura muna nan a cikin mihawar na farko na surar, gaba ta farko ta surar shine magana akan kace-kacen mutane akan bauta mun tsallake wannan mun gama da shi mun shigo mihiwar na biyu wanda shine bayani akan mahimmancin bauta wanda an fara akan abubuwan da suka shafi bauta din ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min min qablikum la'allakum tattaqun da sauransu sai aka zo mana gaba ta gaba a cikin dai wannan gaba ta biyu shine za a kawo mana qissatul ubudiyya istar bauta din asalin labari da qissa da daga ina bautar ta fara a ɗan adam shine aka fara mana da bayanin halittar annaba adam ɗin shi karan kanshi daga nan ne qissatul ubudiyya ta fara ga 'yan adam da aka wannan gabar ta biyu a cikin ta muke wadda gaba wannan gabar ta qissatul ubudiyya ita ce za ta fara daga nan inda za mu tashi insha Allah ta'ala na'am wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم أنا الله مدعوك سركي ينا بعد لابار النئمة da baiwa da ya yi ma ɗan adam mecece ni'ima da baiwa da Allah ta inda Allah yake tunatar da ɗan adam yake girmama ambatan ɗan adam tun kafin a halitti ɗan adam ɗin Allah yake ambatan shi yake nuna darajar shi a cikin mala'iku a saman al'arshi a lokacin da ake tattaunawar ake magana ake ambatan ɗan adam ba a riga ma an halitti ɗan adam ɗin ba wannan yana nuni a kan kima ta ɗan adam da kuma darajar shi ta yadda Allah maɗaukacin sarki yake tattaunawa da mala'ikun shi dangane da abin da ya shafi qadiyya ta ɗan adam haka wannan ni'ima ce da falala da kuma karramawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗan adam. Sai Allah ya ce wa isqala rabbuka lil mala'ika. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur ma'ana ya manzan Allah ta ambata ko ka tuna idh qala rabbuka lil mala'ika a lokacin da ubangijinka yake ce ma mala'iku ko kuma wadkur ka ba da labari ba ka tuna ba ka ba mutanenka labari ka faɗa musu wannan kissar wata kissa ce za ta ambata musu ka ba su labari إذ قال ربك للملائكة لوكة yake ce ma mala'iku. Mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani masu daraja masu kima a wurin Allah bal ma Allah ya kira su da suna bal ibadun mukramuna bayi ne waɗanda suke ababan karramawa a wurin Allah sannan Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani cewa bayi ne masu da'a da biyayya ga Allah tsantsa la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka mala'iku halittu ne masu daraja a wurin Allah bayi ne su ma kamar yadda kowace halitta take baiwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka tuna ko kuma ka ba da labari a lokacin da ubangijin ka yake faɗa ma mala'iku, yake magana da mala'iku, yake ce musu a cikin maganar inni da'irun fil ardi khalifa lallai ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa shine ma'anar da'irun wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin inni fa'ilun zan samar da ko kuma zan aiwatar da khalifa a bayan ƙasa waɗansu kuma suka ce ana nufin inni ja'ilun inni khaliqun fil ardi khalifa zan halicci khalifa a bayan ƙasa me ake nufi da khalifa a nan idan an ce khalifa ana nufin wanda zai zo ya maye wani wanda bayan wani ya zo ya wuce shi kuma zai zo a madadin shi shi ne khalifa ɗin Na haka al Ibn Kathir yake fassara wannan da cewa qauman yaqlufu ba'dhum ba'dhan qarnan ba'da qarn abinda ake nufi shine mutane waɗanda wasu za su zo su rinka maye wasu wasu su zo su wuce wasu su biyo bayansu, wasu su tafi wasu su zo shine yaqlufu ba'dhum ba'azan, mutane ne waɗanda sashen su zai rinka maye gurbin sashi ba mutane bane waɗanda za a kawo su a zuba su lokacin su ya tsare gaba ɗaya a ɗauke su a mutane ne wanda za su rinka tafiya wannan ya mutu wannan ya biyo baya wannan ya mutu wannan ya biyo baya da haka shine ma'anar inni ja'ilun fil ardi khalifan sai ya zama karni bayan karni jilan ba'da jil al'umma bayan al'umma sai a ce al'ummar da ta wuce al'ummar da ake ciki al'ummar da za ta zo a gaba wayannan duka su ne inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce lallai zan halitta khalifa a bayan ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shine wanda ya sanya ku kuka zama khalifofi a bayan ƙasa sannan a wata ayar Allah yana cewa yana cewa wa ya yaj'alukum kula al-ardi Allah shi ne yake son ya ku zama kalifofi a ƙasa waɗansu su gaji wasu waɗansu su biyo waɗansu haka kuma a wani wurin Allah yana cewa walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna inda mun ga dama da sai mu sanya mala'iku su ne za su zama kalifofin a bayan ƙasa amma Allah ya zaɓe ku ya fifita ku ya sanya ku ku zama ku ne kalifofin da za ku rinka rayuwa waɗansu su biyo bayan waɗansu a bayan ƙasa ba a sanya mala'iku su zama su ne za su samu wannan darajar ba su ne za su samu wannan matsayin na zama kalifofi a bayan ƙasa. Da haka a da Allah ya ce inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa ba ana nufin annaba adam kadai ake magana akan shi a wannan ma'anar ba ana nufin jinsin ɗan adam ɗin gaba ɗaya kenan da aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ba ana nufin khalifa shine annaba adam ba ba shine khalifan da ake nufi ba ana nufin jinsin ɗan adam ɗin gaba ɗaya ana nufin dukkanin zuriyar annaba adam dukkan su a ne fil ard kamar yadda yace wa yaj'alukum khulafa al ard zai sanya ku ku zama kalifofi inda annaba adam shi kadai shine inni ja'ilun fil ard khalifa da zai zama sauran al'ummar shi ko sauran zuriyar shi su ba sa cikin wannan manufar da wannan aya amma sai aka ce inni ja'ilun fil ard khalifa malamai suka ce ana nufin jinsin mutane duk da cewa akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka tafi a kan cewa khalifa ɗin ana nufin annaba adam alaihi salam al'imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce inda ana nufin annaba adam ne kaɗai shi ne khalifa na a bayan ƙasa to da maganar da mala'iku suka yi a gaba da kaman ba ta da fa'ida kenan domin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha qalu suka ce ataj'alu fiha za ta sanya a cikin ƙasar man yufsidu fiha wanda zai rinka fasadi a cikin ƙasa wa yasfiku dima'a kuma ya rinka zubar da jini a cikin ƙasar wa suke nufi zai yi fasadi zai zubar da jini a nan suna nufin annaba adam ko suna nufin zuriyar annaba adam suna nufin zuriyar annaba adam don haka kenan da aka ce inni jadilun fil ardi khalifa yace to kenan zuriyar ake nufi domin a su ne mala'iku suka maida suka yi tambaya cewa a taj'alu fiha man nufi ya? domin zuriyar shi ne za su yi fasadi su ne za su zubar da jini ba shi annaba Adamu zai yi fasadi ba ba shi ne zai zubar da jini a bayan ƙasa ba da aka ya karfafi da wannan jumlar ta gaba ya karfafi waccan ma'anar da take cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ana nufin annaba adam alaihi salam da haka mala'iku sai suka yi tambaya suka ce ma Allah a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha yanzu aka sanya waɗanda za su yi fasadi a cikin ƙasa ɗin ka sanya su a bayan ƙasa bayan kuma fasadi za su yi a ciki wa yasfiku kudima kuma za su zubar da jini a bayan ƙasa Shi ne abin da mala'iku suke tambaya a kai da a nan akwai abubuwa da yawa abu na farko shi shine mala'iku sun ce za su yi fasadi kuma za su zubar da jini shin zubar da jini ba fasadi ba ne zubar da jini shi ma fasadi ne ko ba fasadi ba ne to me yasa ba su ce a taja alu fiha man yufsidu fiha ba kawai sai suka ce kuma wa yasfiku dima da aka ce suka ware wa yasfiku dima a suka ambace shi saboda nuni akan girma na ta'addancin zubar da jinin ɗan adam saboda a nuna a cikin fasadi to daga cikin mafi girman fasadi shine zubar da jinin ɗan adam shi yasa sai aka ware shi da ambato zikirul khas da al'am kenan a ambaci abu na musamman bayan an ambace shi a cikin jumla a dunkule gaba ɗaya saboda a nuna girman abin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sakkowa a daren lailatul qadr sai kuma yace me war ruhu da kuma mala'ika jibril mala'ika jibril baya cikin tanazzalul mala'ikatu yana ciki amma me yasa aka ware shi aka ce war ruhu saboda nuna girman mala'ika jibril da matsayin shi a cikin mala'iku to haka shi ma anan saboda a nuna maka fasadi na zubar da jini ko ni ƙanƙantar jinin ɗan adam a ce mutum ya yi sanadin da jini ya daga a bayan ƙasa to wannan ba ƙaramin fasadi ba ne a bayan ƙasa shi yasa a wani hadisi manzon Allah ya ce duniya gaba ɗaya ta rushe ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da a zubar da jinin ɗan adam gara a rusa duniyar gaba ɗayanta da a zubar da jinin ɗan adam a wani wurin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Ka'aba tana da daraja tana da girma amma rai na ɗan adam ya fi girma da kima a wurin Allah fiye da ɗakin Ka'aba saboda a nuna girman jinin ɗan adam da kuma rai shi shi yasa anan mala'iku sai suka ce wa yufsidu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wanda yake fasadi a bayan ƙasa sannan kuma yake zubar da jini sai aka ware zubar da jini da ambato na musamman saboda a nuna girman shi da hadarin shi da kuma bala'in azaba da mutum yake fuskanta ranar alkiyama sannan abu na biyu da mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha zaka sanya a cikinta wanda zai yi fasadi wa yasfiku dima'a kuma ya zubar da jini a cikinta ta yaya yi suka sani ya yi suka san cewa ɗan adam ko zuriyar annaba adam ɗin za su yi fasadi ya yi suka san cewa za su zubar da jini ko sun san gaibu ne mala'iku wasu san gaibu ba hmm. Allah kadai shine ya bar makanshi sanin ilimin gaibu sai abin da ya sanar da mutane to ya aka yi mala'iku suka san wannan abin zai faru har suke cewa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima malaman magabata sun yi maganganu dangane da wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce sun san wannan ne saboda ilimi na musamman da Allah ya sanar da su Allah ne ya sanar da su cewa wannan halittar da zan halitta zan sa su a bayan ƙasa su zama kalifofi sannan kuma daga cikin ayyukansu akwai ta'addanci da zubar da jini suka ce haka Allah ya sanar da su da ilimi na musamman al'imamu Ibn jarir tabari yake cewa abin da sa ba a ambaci labarin sanar da su ba nan, sanar da su halin ɗan adam ɗin saboda wannan bayanin da suka yi shine yake nuna cewa an sanar da su ɗin, da aka ce aka shafa maganar an sanar da su da aka da suka ce a taja alu ya man yufsidu fiha wa yasfiku dima da aka ba sai an ce baka labari ba an ce Allah ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima ba sai an faɗa maka wannan ba wannan magana da ta faɗa ta nuna cewa an yi wancan ɗin a baya haka ya faɗa da haka ya kawo wasu riwayoyi daga magabata waɗanda suke nuna cewa a lokacin da Allah ya faɗa ma mala'iku wannan sun tambaye shi Wannan irin salifofi ne waɗannan Allah ya faɗa musu cewa ga halin da za su kasance cewa yufsiduna fil ard wa na dima daga da wannan suka yi amfani suka ce a ya mai man yufsidu ya? wa yasfiku ad-dima waɗansu malamai kuma suka ce a'a sun fahimta ne suka yi fahimta ne suka yi ta yaya suka fahimta suka ce tunda Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa, shi kuma khalifa shine wanda zai jagoranci mutane ya shugabance su ya kuma rinka yanke hukunci a tsakaninsu. To, inda akwai zartar da hukunci, kenan akwai ne fuffuka kenan, akwai ta'addanci kenan, akwai zubar da jini, shi ya sa dole ana buƙatar a sa wanda zai zama mai hukunci a cikinsu, da haka aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa. Wadansu daga cikin malamai suka ce, wannan shine abin da suka fahimta, shi ya sa suka ce a taj'alu qiyaman yusidu fiha wa yasfiku dima wannan shine abinda al-imamu Abu Abdullah al-Qurtubi ya nakalto a cikin tafsirin shi waɗansu malamai kuma suka ce a'a sun fahimci wannan ne daga ɗabi'ar ɗan adam tun daga lokacin da aka tsera halittar ɗan adam yana kwance a matsayin shi na taɓo da ƙasa da suka ga yanayin halittar shi suka ga halitta ce wadda abu na iya shiga ta baki ya fita ta ƙasa ko ya shiga ta ƙasa ya fita ta sama suka gane cewa wannan da gani halitta ce la ta tamala ba za ta iya riƙe kanta ba ba za ta iya yi ma kanta burki ba da ka za a samu matsala da wannan wannan halittar da ka suka yi amfani da wannan ɗabi'ar ta ɗan adam da suka gani suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima daga ba wani sanarwa ba sai aka yi musu ta musamman kamar yadda waɗannan waɗannan malaman suka faɗa waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan sun same shi ne ta abin da ya faru iyaki suka yi akan abin da ya gabata a baya menene abin da ya gabata a baya suka ce al-imamu ibnu abi hatim da al-imamu al-hakim sun rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas asar daga Abdullahi ɗan Abbas al hakim ya ce yace sahihi ne ala shartu shaykhai Abdullahi ɗan Abbas yake cewa ya kasance kafin halittar annaba Adam da shekara dubu biyu kafin a halitta annaba Adam da shekara dubu biyu akwai wasu halittu a bayan ƙasa wanda ake kiransu da suna Bani jan su ne suke rayuwa a bayan ƙasa da haka sai suka rinka fasadi a bayan ƙasa suna zubar da jini suna kashe junansu suna fasadi a bayan ƙasa to ana cikin wannan halin da wannan yanayin duka wannan abdullahi ɗan abbas yana magana cewa kafin a halicci annaba adam da shekara dubu biyu sai Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu da wata rindina ta zo ta gama da su ta tarwatsa su daga bayan ƙasa saboda wannan fasadin da wannan zubar da jinin da suke yi a bayan ƙasa to wannan rindina da ta zo daga cikin rindinar akwai akwai iblis a ciki da aka suka zo suka tarwatsa waɗannan banin jantin daga bayan ƙasa gaba ɗaya yake cewa suka kora su hatta ulhiqu bi jazairil bahr ko jazairil buhur har sai da aka tarwatsa su suka koma tsibirai manya-manyan tsibiri da suke cikin manya-manyan tekuna na bayan ƙasa aka tarwatsa wannan halittun suka koma can da aka wasu suna cikin koguna waɗansu suna cikin tsibirai na manya-manyan ruwaye wanda galibi ‘yan adam ma ba sa iya zuwa waɗannan wuraren. Da haka waɗannan sai wannan eh, tarihin wannan banin ɗin sai ya gushe daga bayan ƙasa. To lokacin da Allah yake ce ma mala'iku inni ja'irun fil ardi khalifa sai suka hararo wannan abin da ya faru na banin da irin abin da suka yi a bayan ƙasa. da irin ta'addanci da fasadi da suka yi a bayan ƙasa da haka suke kiyasi a wannan suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu aka sanya wanda zai rinka yin fasadi a cikin ƙasa wa yasfiku dima'a kuma ya rinka zubar da jini na kamar yadda waɗancan Jan din suka aikata in ka sa waɗansu halittun su ma za a sake komawa gidan jiya kenan za a sake faɗawa cikin abin da aka tarwatsa waɗancan saboda shi zai sake faruwa a bayan ƙasa. Da haka waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shi ne abin da mala'iku suka kafa hujja da shi domin tabbatar da cewa a ta da alufiya man yusiru fiha wa yasfiku dima. Sai suka ƙara da wani abu suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. alhalin mu mana mu mala'iku nusabbihu bihamdika muna tasbihi da godiya gare ka ya Allah mana mu muna karkace ka muna godiya gare ka muna maka tasbihi ba ma yin fasadi ba ma zubar da jini da aka taya za a ɗauki waɗanda suke fasadi da zubar da jini a sa su su zama kalifofi a bayan ƙasa alhalin ga mu muna tasbihi gare ka muna godiya gare ka sannan kuma wani qaddisu lak sannan kuma muna kore maka duk wani abu wanda bai cancanta gare ka ba Shi ne ma'anar kadisi tasbihi tsarkake Allah kamar yanda ibnu jarir yake cewa abinda ake nufi da nahnu nusabbihu bihamdika shine nunazzihuka wa nubarri'uka mimma yudifuhu ilayka al-mushrikun muna sifanta muna tsarkake ka muna kore maka duk wani abin da mushrikai suke dangantawa zuwa gare ka masu cewa kana da ɗa masu cewa kana da mata masu cewa kana da kaza waɗannan miyagun sifofin da suke dangantawa zuwa gare ka muna tsarkake ka daga waɗannan sifofin shine wa nahnu nusabbihu bihamdihi sannan wani su laka muna tsarkake ka ma'ana nan sibuka ila ma huwa min sifati muna danganta ka da duk abin da yake shine sifofinka na hakika duk abin da ka cancanta a sifanta ka da shi shine muke sifanta ka da shi duk abin da kuma baka cancanta a sifanta ka da shi ba shine muke tsarkake ka da shi daga gare shi muke kore maka shi shine ma'anar wa nahnu bi bihamdika Wani nuqaddisu da aka tasbihi da mala'iku suke yi ibada ce daga cikin ibadoji da Allah madaukakin sarki ya dora musu da aka subhanallahi wa bihamdihi yana daga cikin nau'o'in zikiri da tasbihi mafiya daraja mafiya girma kamar yadda ya zo a cikin sahih na Imam Muslim da wani shi hadisin Abu Dharr radiyallahu anhu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane irin tasbihi ne mafi girma a wurin Allah sai manzon Allah ya ce maftarahu Allah li malaikatihi tasbihin da Allah zikirin da Allah ya zaba ma mala'ikun shi shine subhanallahi wa bihamdihi da aka suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tasbihi da godiya gare ka bana muna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaita wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sannan suka ce wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka haƙiƙanin tsarkakewa yana duk wani abu wanda bai kamata a danganta gare ka ba za mu kore shi sannan duk abin da ka tantanta a danganta zuwa gare ka za mu danganta zuwa gare ka ya Allah shine ma'anar wa nahnu nusabbihu bihamdika Wani ƙaddisu da muna tasbihi da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka ya Allah subhanahu wata'ala anan mala'iku sun yi tunanin cewa waɗannan halittun da za a halitta ba za su kai irin matsayin da suke kai ba ba kuma za su yi irin abin da su suke yi na bautar Allah tsantsa ba ba tare da fasadi ba ba tare da zubar da jini da keta dokokin Allah ba da haka suka faɗi irin matsayinsu da kuma irin abin da suke yi ma Allah subhanahu ta’ala. da haka sun yi tambaya a nan amma tambaya ce wanda suka yi tambaya ta istikba suna neman su san labari su fahimci hikima su fahimci dalili ba wai tambaya ba ce ta inkari ba wai inkari suke yi ba ya za a yi kaza Allah la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah dan me yayi kaza tambaya ta inkari tambayar da suke yi tambaya ce ta neman sanin hikima ta neman sanin ilimi akan abin da basu sani ba domin su a iya iliminsu su sun ga abin da ya faru ko kuma sun ga abin da zai sun ji abin da zai kasance idan an yi wannan halittar to kuma ya za a yi irin wannan halittar bayan ga halittu masu tsarkake Allah da kirari ga Allah da tasbihi ga Allah wanda ba sa saban Allah la ya asuna Allah ma amarahum ta ya za a ce kuma a halitta halittu waɗanda a cikinsu za a samu waɗanda za su rinka saban Allah shine tambayar da suke yi suna so su fahimci wannan hikimar sai Allah madaukakin sarki ya ce musu qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ya ce inni lallai ni ni Allah a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani mana a matsayinku na mala'iku masu daraja a matsayinku na mala'iku halittun Allah makusanta Allah to ilimin ku ba komai bane in an danganta da ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah madaukakin sarki shine bi kulli shay'in ali masalun komai Allah madaukakin sarki shine alima alima kulli shay'in qabla kaunihi ya san komai kafin abin ya faru Allah ya sani balma Allah ya ba manzon Allah ya ba mu labari cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana Allah ya riga ya rubuta ya kaddara duk abin da zai faru a halittu gaba ɗaya tun kafin ya halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da aka ba abin da Allah bai sani ba babu wani kuma wanda yake ba shi da jahilci akan wani abu na al'amarin Allah ba wanda ya san komai na Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. kin matsayinka sai dai ka san ɗan abin da ka sani shi yasa lokacin da annabi Musa da Kabir suka zo suna tsaye a bakin teku wani tsuntsu ya taso sai zo ya sa baki ya ɗan tsotsi wani abu na ruwa ya tashi sai Khadir yake ce ma annabi Musa da ilimina da iliminka a kan ilimin Allah bai kai abin da wannan ɗan tsuntsun ya tsotsa a cikin wannan tekun gaba ɗaya ba. Da inda za a tattaro iliminsu gaba ɗaya, ya ce bai kai ɗan wannan bakin da tsuntsu ya sa a cikin teku ya tsotsa ba, saboda ya nuna mana faɗin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ke sa a wani wuri Allah da yake makan shi kirari, yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya gani komai ba abinda Allah bai sani ba haka Allah yake jaddada musu abinda suka sani din su ma cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na san abinda ku ba ku sani ba haka akwai abinda na sani wanda ba ku sani ba kuma ba ku san menene hikimar yin shi ba da Allah yana yin abu ne da ya ga dama inna Allah yaf'alu ma yuri Allah yana yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama ya bayyana muku hikimar yi in ya ga dama kuma ba zai bayyana muku hikimar yi ba ya bar ku kawai a matsayin ibada da bauta dole ku yadda da abin da ya zartar da haka da Allah ya faɗa ma mala'iku cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba menene abin da ba su sani ba din waɗansu malamai suka ce abin da ba su sani ba ana nufin cewa daga cikin wannan zurriyar za a samu annabawan Allah za a samu manzannin Allah za a samu waliyan Allah za a samu salihan bayi za a samu siddiƙai za a samu shahidai za a samu nau'o'in bayin Allah iri-iri amma su me suka sani wani ɓangare suka sani sun san ɓangaren annan ne a ta ja'alu fiha su yufsidu ha wa fi kudima su shi suka sani suke kafa hujja da shi da Allah ya ce musu inni a'lamu ma la alamu suka ce abinda ba su sani din ba shi ne, ba su san cewa a cikin wannan zurriyar za a samu kuma manya-manyan makusanta Allah subhanahu wata'ala ba a cikin wannan zuriyar za a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a samu sauran annabawa daga cikin ulul azmi da sauransu sannan za a samu manya-manyan bayan Allah waliyai na kwarai ba su bin Allah da ɗa'a ga Allah wanda su ba ma irin mala'iku ba ne mala'iku suna da sifa ta halitta nau'i ɗaya da'a ga Allah tsantsa kawai ɗan adam kuma yana da ɓangarori guda biyu yana da irada ta aikata aiki na kwarai da aikata aiki na na kishiyar wannan amma iradar ta shi gaba ɗaya tana ƙarƙashin iradar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma sha'una, liman sha'a minkum ay wa ma sha'una, illa ayya yasha Allahu rabbul alamin Allah ya tabbatar ma ɗan adam da irada liman sha'a minkum ay yastaqim yana da mashi'a da irada amma mashi'ar da iradar wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin da ce to wannan shine abin da basu sani ba cewa a cikin waɗannan khalifan da za a sa a bayan ƙasa akwai manya-manyan bayan Allah makusanta Allah waɗanda suke da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. amma su sun san wani ɓangare ne cewa akwai ‘yan ta'adda, akwai fasikai, akwai azzalimai, akwai masu zubar da jini a cikin al'ummar, ba su san ɗaya ɓangaren ba kuma. Shi ne in ni alamu? ma la ta'alamu. Waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce, a'a in ni alamu ma la na? abin da ake nufi shi ne ni na san abin da ba ku sani ba, na abin da yake ɓoye a cikin zuciyar Iblis. suna ganin cewa yana tare da su wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu kansu gaba ɗaya suke tsarkakewa hadda iblis a ciki ko ban da shi hadda shi sai Allah ya mayan musu da martani cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba mana a cikinku ku akwai wanda yake kulle da saban Allah a zuciyar shi akwai wanda yake dauke da girman kai da isa a cikin zuciyar shi wannan girman kan da isa ba zai bayyana ba sai an zo an yi jarabawa Ke sa za mu ji a gaba da aka yi jarabawan sai ta bayyana abinda ba su sani din ba sai ya fito fili da aka suka ce shine ma'anar inni a'lamu ma la ta'lamun na san abinda ba ku sani ba ku dai ku faɗi iya abinda kuka sani wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kowa ya tsaya iya kan shi kawai amma akwai abin da ba ku sani ba wanda yake ɓoye shi yasa waɗansu daga cikin malaman kamar yadda zai zo a nan gaba suke tattaunawa akan shi iblis ɗin shin yana cikin mala'iku ne ko baya cikin mala'iku ta yadda wannan ma'anar za ta fi fitowa fili da za malamai sun tattauna akan wannan mas'alar kamar yadda zai zo a gaba insha Allah ta'ala da aka ma'anar dai wannan ayar Allah ya ba da labari cewa zai sanya khalifa a bayan ƙasa. Mala'iku sun yi tambaya domin sani hikimar haka, cewa waɗannan da za a sanya ɗin ga yanayin da za su kasance, su kuma a matsayinsu na mala'iku ga halin da suke ciki, don haka Allah ya ba su amsa da cewa, Inni a'alamu ma la ta'alamu, haka yanzu an tattauna tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mala'iku. yanzu daga baya kuma Allah zai ba mu labarin abin da zai biyo baya na natijar wannan tattaunawa ɗin. Me zai faru, me zai kasance, ya za a bayyanar da al'amarin ya bayyana ga kowa ya gane hikimar Allah ta sanya wannan khalifar a bayan ƙasa, to shine ne abin da ayoyin da za su zo gaba, Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani a kansu. Muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji. abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي رضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amen.